Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a wade bullet ta YouTube. Muradin Bismillahirrahmanirrahim mai sauraro assalamu alaikum warahmatullah barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin muradin zuciya idan muke karanta muku littafin na gama auren wallafar Mrs. Flower. Hajiya ce ta yi baya ta zauna a kan gado Hawa yana bin idanuwanta ta dube shi ta ce Kabiru me ribar ka da me wannan tafi matarka yanzu baka ji kunya ba kowa ya ganka tsirara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wace irin ɗabi'a ce kabiru yadda ka sa ni zubar da hawaye Allah ya saka min wallahi Allah ya isa ban yafe maka ba na yi nadamar haihuwarka da na san haka halinka yake wallahi tallahi ranar da ka zo duniya zan murɗe maka wuya Tsinan ne kawai mara jin tsoron Allah Wani irin kuka ya fashe da shi ya zube gwiwoyinsa a ƙasa yana faɗin hajiya kar ki yi min baki don darajar fiyayyen halitta ki yafe min wallahi ban san me ya same ni ba wallahi sharrin shaidan ne don darajar Allah ki yafe min wallahi tun da na tuba ban kuma ba sai a wannan karan kuma zan aure ta don Allah don annaba hajiya ki yi haƙuri. Wa za ka aura ai daga kai har ita ba ku cancanci juna ba. Kamata ya yi ku kare rayuwarku cikin baƙin ciki. Rabi, na yi asara da na haife ki. Na rantse da Allah sai Allah ya min hisabi da ke akan nono na da kika sha. Ni ce ban da kwanciyar hankali tun da kika fara kirgar dangi. Kika ce min za ki bikin ƙawarki, ashe nan kika taho ko? Saboda ke ɗin tsinanniya ce. Ya isa fure, wuce mu tafi gida. mahaifinta ne ya faɗa yana hankaɗa ta da bala'in ƙarfi hajiya don Allah karki ce ba za ki yafe min ba don darajar fiyayyen halitta ki yafe min sharrin shayi bata bari ya ƙarasa ba ta kwaɗe shi da mari ta ce kai ne shaiɗanin ai idan ka kuma yi min maganar yafiya sai na tsine maka ta faɗa a bala'in fasace cikin wani irin kuka ya rarrafa gaban sa Anna da yayin muntari yana cewa yaya don Allah ku yi haƙuri hannu yayin muntari ya ɗaga masa ya ce ya isa Ya waiwayo ni ya ce, Nafisa, za ki ci gaba da zama ne a gidanki? Cikin wata iriyar rudewa na ce, wallahi yaya na gama aurensa. Ya ce, to shi kenan haɗa kayan ki wuce gida. Wata iriyar zabara ya yi ya riƙe ni yana cewa, haba Nafisa, don Allah kar ki bar ni, kin san ina son ki, wallahi sharin shaiɗan ne, na yarda ki ci gaba da haihuwar ki, don Allah kar ki bari su raba ni da ke. Na ce, tar na zauna har na ƙara haihuwa da kai, wallahi da ina da halin sauya wa sa'amatin la'uba da na sauya musu, Allah ya isa tsakanin tsakanina da kai bakin cikin da ka cusa min yanda ka kuntata min Allah kai ma ya kuntata maka nayi da na sanin sanin ka a rayuwa ta wallahi Nafisa wuce mu je ya ƙara faɗa na sanya hannu na jawo trolley dina, dama ban shigar da su ba hawaye ne suka kasa daina zuba ba wai dan san Kabiru ba sai dan zafin cin amanar na bar yayan mantari yana saka kayan a mota na shiga gidan maman Taslim a falo na ganta ita da Amra tana bata kunu ta dago jikinta a sanye ta ce maman Amatullah hawaye ne suka suka ɗigo min na ce wallahi ban yi zaton za ki yi min haka ba inda ni ce maman taslim ba zan miki haka ba cikin karyewar murya ta ce wallahi na so na faɗa miki tun washe garin da kuka tafi asibiti lokacin da ta fara zuwa sai kuma na ji tsoro don ba zan so na kasance cikin masu yaɗa sharri ba a wajen ki, don Allah kar ki kullace ni na ce hmm, babu komai ina amna mu za mu wuce Allah ya sada mu da alkhairinsa sai mun yi waya. Tana wajen Khadija kunu take sha, amma ban gane wannan sallamar ba. Na yi murmushi na ce, aure kuma ai ya ƙare. Ta ɗauki salati, haka na fito na barta tana ta jimami. Tun a mota yaya mintari ya shiga yi min nasiha a kan haƙuri da girman yadda da ƙaddara. Anna dai ta kasa cewa komai, ta yi shiru, na san mamaki ne kawai take yi har muka ƙarasa gida. Kafin tara, Kabiru ya yi min kira kusan hamsin, dole na kashe wayata, ko da na kwanta gaba ɗaya kasa bacci na yi. Duk inda na juya rayuwar da muka yi da Kabiru ce ke dawo min, irin wahalhalun da na haɗiya a hannunsa. Na yi bala'in tsanarsa wallahi, sai wajen ɗaya da rabi na tashi na ɗauro alwala, na dinga na falfali ina roƙon Allah ya shiga lamarina, ya sa wannan ya zamo ƙarshen wahala da jarrabawa ta. Ban san lokacin da bacci ya kwashe ni ba, sai da na ji kiran assalatu ina sallar asubar ma ko azkar ban ba wani baccin ya kwashe ni ko da na tashi su amna ba sa nan na duba wayata da ke flight mode na ga kusan karfe tara na miƙe na faɗa ban ɗaki na yi wanka na yi brush na ɗauro alwala ina fitowa na saka rigata na tada sallar walaha ina idarwa na fita a falo na tarar da kowa na gidan har da yayan muntari da su amna Suna ƙasa suna cin biskit, na gaishe su suka amsa, Nafisa, tashi ki karya mu yi magana, yaya Muntari ya faɗa. Sai na ji abincin ma babu wani ɗanɗano a bakina, Haka nai ta cusawa dai, ina tsugunne gabansa ya ce Nafisa, kin tabbatar ba kya ra'ayin komawa gidan mijinki, na ce yaya ba zan taɓa komawa gidan Kabiru ba, wahalar da na sha ta isa haka. Ya ce ki sake tunani na baki kwanaki uku zan sake tuntuɓar ki, ya faɗa yana wucewa, wata iriyar salama Allah ya sanya min a cikin raina cikin ƙanƙanin lokaci. Ko dan na yawaita ambatan Allah ne da tsayuwar dare, a kwana na uku yaya ya sake tuntuɓa ta na sake dada masa ba zan taɓa komawa ba. A ranar kuwa ya yi wa Kabiru magana akan ya ba da ta. Mun ga hauka tuburan kuwa a gida, Rantsuwa yake yana ƙarawa wai ba zai sake ni ba, tunda na ɓata sha idon duniya sai dai mu ƙare rayuwa tare cikin baƙin cikin abin da na janyo mana, wai ni na janyo mana, ashe Kabiru cikakken mahaukaci ne. Zan iya cewa ya zauce, don duk yanda yayan Muntari ya so su yi maganar rantsuwa da fahimta ki yayi, har Hajiya ta yi masa magana ya rantse ba zai sake ni ba. A dole muka shiga kotu. Kuka wiwi yake yi kawai, wai kai a raba shi da matarsa yana santa, har da sumansa ana shari'a, amma wallahi ban koji ɗagon tausayi tausayinsa ba zuciyata ta riga da ta bushe ta ƙeƙashe sakin kawai nake nema gani nake yi ba ni da rabo ma a rayuwar aure na kuma ɗauki tawa ƙaddarar ba ƙaramin artabu aka sha ba kafin kabiru ya bani sakina a nan kuma ya sake neman ɓallo wani kes ɗin domin fafur ya ce wai na bashi yaransa ni kuma na ce ba zan bayar ba kotu muka sake rankayawa ta bani yarana Dan na kula da tarbiyyarsu Saboda rashin arzikin Kabiru, sai da na fallasa wani ɗan sirrin nasa a kotu, kuka yake sosai yana faɗin Allah ya isa, haka dai muka yi rabuwar tsiyatsiya ni da shi. Haka na yi idda ta hankali a kwance, kusan kowa sai mamakin yadda na yi wani haske da hutu yake. An yi tunanin zan fita hayyacina saboda aurena ya mutu. Amma wallahi Allah ya samun wata iriyar dangana wanda ni kaina har mamaki nake. A lokacin da na gama idda kuwa su amna na da shekara ɗaya da watanni hudu, suna cin abincinsu don wani lokacin sai ma su shan nono, hakan zan yi ta fama da ciwon nono, sai kawai na yaye su. Hajiya Fatiman Sokoto na yi wa magana akan zan yi yaye, Na yadda da kayayyakin matan nan domin suna da bala'in kyau. Haka ta haɗo min tarkacen kayayyaki. A ranar da kayan suka iso kuwa a ranar na fara shan kunu na ina kuma ba wa su amna don su ma Allah ya yi su da bala'in son kunu kuma ta ce min bai da matsala kowa zai iya sha. Cikin kwanaki bakwai mun yi wani irin kuɓulɓul da mu fatar mu kanta sai sheƙi take yi. Dole na kira ta na ƙara yi mata godiya domin dai na ga amfanin waɗannan kayayyakin. Zuwan antimomi ne ta bani shawarar kafin na koma karatun da nake buri, kafin admission ɗin ya samu na fara sana'a duk da ina da kuɗi aƙalla za ta ɗebe min kewa. Ai kuwa na faɗa kasuwanci da yake da ƙwari na sai abin ya zo min da ɗaukaka ta ban mamaki. Duk inda na tura kayana atamfofi lasis da shabdodi da materials hatta da mayafai da sauran tarkacen kayanmu na mata Ina tura su gari gari, kai har ma da ƙasashen da ke makwabtaka da mu. Cikin ƙanin lokaci na goge a harkar kasuwanci na yi cas da ni, tunda ba jikin tsufa gare ni ba, dama idan ka ganni sai ka rantse shekarun nawa ba su kai talatin ba. Yau ɗin tunda safa safe nake sha'awar fita da yammaci na shirya cikin atamfa sai na naɗe jikina da lafaya fara mai Adam peach color. Ni kaina na san nayi bala'in kyau, sha'awar kwalliya na ji ina yi. Na gyara fuskata sosai Na ƙawata hannayena da kunnuwana da gwalagwalai masu bala'in tsada, Lubna ce ta shirya amna da amra suna ta tsallan zamu je unguwa. Dan duk in zamu fita irin haka sun san wajen kwaɗayi ko kuma wajen wasa zamu je. Bakar mota ta sabuwa da wadda hawanta da nayi bai fi sau biyar ba ita muka shiga. Sai da na fita na dubi Lubna na ce wai ma ina zamu je ne. Ta yi dariya ta ce anti Mu je Valentino don Allah, wallahi ice cream ɗinsa akwai daɗi. Gyaɗa kai kawai na yi muka hau hanya, muna ta hira jefi-jefi cike da nishaɗi. Tare muka shiga jere, duk da yadda idanuwa ke kaina bana damuwa don shigar kamala nake yi. Haka babu wanda zai ce ni ba matar aure ba ce, don duk inda na shiga da yarana ne. Bayan mun yi oda, kiran wata kwastoma tawa daga Nijar ya shigo wayata. Na amsa kiran tare da fita don muna ɗan samun matsalar network tsakaninmu. A jikin motata na jingina ina waya tare da yi mata bayani. Ina jin ido a kaina har na kammala wayata na sauke. Nafisa na ji muryarsa. Da mamaki na ɗaga ido na sauke a kan sammani da ke tsaye a gabana yana ta ‘yar dariya. Ni ma murmushi na yi masa, ya ce a ranki ya daɗe, ashe ana ganin ku? Ɗan murmushi na yi na ce Malam Sammani ya gida da iyali, ya ce alhamdulillah ai wallahi ina ta neman ki don na sake baki haƙuri. Sai kwanaki nake jin an ce wai aurenki ya mutu, na so zuwa amma nauyi ya hana ni, don Allah Nafisa ki yafe min abubuwan da na yi miki. Na ce haba malam sammani, ai mun wuce wajen wallahi, komai ya riga da ya wuce, na yafe maka tuntuni. Allah ya fe mu baki ɗaya. Na faɗa daidai lokacin da Amna ta fito rike da ice cream tana waige-waigen ina za ta ganni. Sai ga Lubna ta fito da Amra dan ta kama Amna, kafin Lubna ta so, har Amna ta iso inda muke. Na ɗauke ta na ce, wato sai da kika biyo ni ko? Lubna ta ce wallahi ai ita wannan ta fiye kulabucin bala'i. Kafin fana juyo wai har ta fito waje. Sammani ya ce, ah yaranki ne wannan? Na ce ce eh na ba shi amsa ina daga kiran da aka yi min. Ko kafin na gama ya ɗauki amna yana mata wasa, su biyu ne ya tambaya. Babbar na gida na ba shi amsa ina miƙa wa Libna katina na ce gashi ki je ki yi payment ni ma ki taho min da ice cream ɗin ta ce to anti ta faɗa tana juyawa za ku wuce kenan ya faɗa yana murmushi eh wallahi magariba ta kawo kai to zan shigo gobe ko jibi na ƙara ba da haƙuri da kyau na ce ai karka damu wallahi ba sai ka zo ba na riga da na yafe maka Bana ma ƙasar don gobe zan wuce Abuja za mu je Umara daga can. To shi kenan masha Allah Allah ya kai ku lafiya. A taho min da tsaraba. in sha Allah na gode. Na amsa ina bude mota tare da saka amra. Da gaske kuma nake jibin za mu tashi zuwa Umara. Daga nan kuma za mu wuce Dubai. A mota ina hanya ina ‘yar dariyar sammani, wai zai zo, tunani yake yi saboda aure na ya mutu zan ba shi dama, abu ne da ba zai taɓa yiwuwa ba, don wahalar da na sha ko a gidan Kabiru ba ta yi rabin rabin wanda na sha a wajen sammani ba. Da dukiyata ya dinga yi min horon yunwa, ga zagi ga duka, ta san kashe ni kawai yayi Allah ya cece ni, Ai maciji baya saran mumini a rami ɗaya sau biyu. Muna isa gida ana magariba Na ɗaura alwala na gabatar da sallah da na fulfuli ban tashi daga abin sallar ba har aka yi isha'i. Ɗabi'ar da na ɗauka kenan tunda ba wani abin nake yi a tsakanin lokacin ba sai in ta tasbihi da hailala da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam. Ina idar da isha'i sai ga kira ya shigo wayata, baƙuwar lamba ce, bana kuma ƙin ɗagawa saboda kasuwanci na. Na ɗaga tare da sallama, wa alaiki salam, ranki ya daɗe, sammani ya faɗa, nan da nan walwalar fuska ta ta gushe, ba na son takura. Na ce a'a malam sammani, na'am na kira ne dama don na yi miki ban gajiya, kun je lafiya ya faɗa yana dariya. Alhamdulillah, to Allah ya huta gajiya, ki bacci cikin amincin Allah da yaddarsa da asusu ba zan tashe ki, duk da na san kina riga ni wani lokutan a baya, kar ki makara yadda kika kwashi gajiya. Ya faɗa da dariya mai ɗan sauti, na ce am sammani Ya ce na'am, na ce ina ga kawai abin da ya kamata na sanar maka don na ga kamar kana son yin makuwa. Da farko dai duk wata alaƙa mai ƙarfi wadda za ta dinga sanyawa kana kira na akai akai ba na son ta. Iyaka idan mun haɗa a hanya mu gaisuwa ta mutunci kowa ya wuce. Don na ce na yafe maka ba wai ina nufin ka sake danno kai cikin rayuwata ba ne. Don Allah idan ba wani ƙaƙƙarfan dalili ba kada ka sake kira na domin ni kan ba ni da buƙatar hakan. To shikenan insha Allah don Allah ki yi haƙuri. Na ce ai baka yi min komai ba, na dai nusashe da kai ne kawai a kan kari, ka gaida iyali, na faɗa ina kashe wayata. Shi ko sammani jikinsa ne ya bala'in sanyi. A sanye ya ajiye wayar, ƙwalla na cicciko masa. Shi dama ya san Nafisa a yanzu ta fi ƙarfinsa, ko yanda ya ganta a cikin shiga da ado ta asin da asin. ta yi kama da irin matan manyan nan ƙusoshin gwamnati ko kuma hamshakai yanzu shi da ko cikakkiyar dubu ɗari biyu mata kansa bai da ita ya san kare ya yi kaɗan ya ja gawar kora. kawai dai zuciya ce ta ingiza shi take masa wasu wasi. nafisan mata canja canji irin na mamaki wayewa mai tarin yawa ta shige ta ya sani ta fi ƙarfinsa nesa ba kusa ba wataƙila da bai yi wasa da damarsa ba da yanzu suna tare hankalinsa a kwance a kullum idan ya tuna farida sai ya tsine mata Inda ransa ke fari ma idan ya tuna tana can a ƙauye tana fama da cuta mai karya garkuwar jiki kuma kowa ya sani ko da ya ji labarin shi ma ba ƙaramin gigita ya yi ba sai da ya je aka gwada shi a asibiti kusan sau uku ana shaida masa babu sannan hankalinsa ya kwanta ya kuma ta yi wa Allah godiya da wani hanin ga Allah baiwa ne yana ji yana gani yana fama da tsananin buƙatuwa amma za ta dinga yi masa wulaƙanci, da tuni ta goga masa kashin kaji. Bayan shekaru biyar wata iriyar rayuwa Kabiru yake yi cike da sanyi tun bayan faruwar al'amarin da ya raba su da Nafisa abubuwa suka yi taɓarko masa Har tsiraicinsa da ya yi ta narka kuɗaɗe don gudun tonuwar asirinsa sai ga sa a gari suna ta yawo, Rukayya ta sake su, ya ji ciwo sosai, amma da ya kwatanta yadda ta ji a matsayinta na ‘ya mace a lokacin sai ya ji nasa ba komai ba ne. Gaba ɗaya rayuwar yinta kawai yake yi, lokuta da dama yakan ɓata awanni yana kuka idan ya tuna irin ta'asar da ya aikata, yana tsoron haɗuwarsa da wanda ya turo shi duniya domin ya bauta masa ya bige da aikata laifin da ko a cikin laifuka babba ne. Tsoronsa bai wuce kada da ayyukan da ya aikata ya shafi nasa iyalin ba sosai yake tausayinsu yana gudun saboda mugayen halayensa na baya kaddara marar daɗi ta ratsa rayuwarsu sai dai shi Allah na son bayansa masu tuba kuma ba azzalumin sarki ba ne shi yasa yake kashe rabin awanni kowace rana yana duban gabas yana roƙa wa iyalin nasa shirya da kariya da sallama ya shiga cikin gidan amatullah da ke wanke-wanke a bakin rariya ta ɗago ta ce sanda zuwa abba ya ɗaga kai ya samu tabarma da ke shimfiɗe ya zauna yana cewa ina hajiyar ta tafi makota dubiya bai ce komai ba ya ci gaba da lazibi yana dubanta yadda take aiki a tsanake A hankali komai nashi ta kwashe har da tsayin, hasken Nafisa ne kawai ta ɗebo, sosai yake jin tausayin yaran nasa musamman mata. yana tsoron ko abin da ya yi bai bibiyo su ba ya bar musu abin faɗa da gori a cikin jama'a wasu hawaye ne suka tsiyayo masa ya goge lokacin hajiya ta shigo gidan ya ce hajiya san da dawowa yauwa ashe kana nan eh na shigo babu jimawa to sannin ka ka ci abincin kuwa dan naga kayi zuru zuru ta faɗa tana kallonsa. sa murmushi yayi ya ce a'a tace to bar na zubo maka amma tuwo muka yi Hajiyar tun faruwar wannan abin ta canja masa gaba ɗaya kafin ma ta sakko haka sai da ta ga yana neman zautuwa amma duk da haka wannan shakuwar da soyayyar duk ta janye nuna masa. Yana nan zaune ya fara jin wani sassanyen kamshi da taku kaɗan-kaɗan da ‘yar hayaniya a sauran gida. Kafin ya ji siririyar murya mai daɗin sauraro wadda ba zai taɓa manta irin ta ba domin halaccin mamallakiyar muryar. Wa alaikumus salam oyoyo Amatulla ta kwasa da gudu ta yi sauran a guje yana jin tashin hayaniyarsu cike da farin ciki suka shigo gidan yan biyunsa ne da amatullah suna ta murnar ganin juna har sai da suka shiga ɗaki tukunna Nafisan ta shigo tana waya. Lallaɓa take cikin bakar lafaya mai adon duwatsu golden color. Kayan sun yi bala'in karɓar jikinta sun fiddo da farar fatar ta da take ta walwali da ɗaukar ido. Ta yi bala'in kyau, da ganin ta dai ba ta da wata damuwa, tana cikin kwanciyar hankali ne da daula. Ya shagala da kallonta har ta shige babban falo, sannan ya sauke nan na ajiyar zuciya. Baya jin mata kula da shi, don wayar ta ɗauke hankalinta, san Nafisa a jininsa yake, ya jima da sanin haka. Soyayya yake mata ta gaskiya tun fil azal, ko a lokacin da ya dinga yi mata wulakanci ba don baya son ta bane, barazana yake yi mata don ta tsayar da haihuwar, ashe kwabarsa ce za ta yi ruwa. Ya sani yanzu ta fi ƙarfinsa ne nesa ba kusa ba yadda ta zamo exposure kadai ya isa ya tabbatar da hasashensa ba ma wannan ba abu ne mawuyaci ko ta yafe masa ta kalle shi da mutunci shi a karan kansa kunya yake ji yadda suka ci bakar wahala a kan rabin amma ya sake koma mata duk da kuwa ita ta neme shi wai da zummar ta ba shi haƙuri sai kuma abin ya rincaɓe ya ji ajiyar zuciya ya tashi jiki a sanye ya shiga ɗakin da sallama yana shiga ya ji hajiya tana faɗin wato nafisa kin dai rantse ba za yi aure ba ko da da ƙuruciyarki murmushi kawai nai na ce hajiya in Allah ya kaddara a gaba ai sai mi Allah ya gwada mana ya tsare mana yaran muryar Kabiru ce ta karaɗe ɗakin da sallama nan da nan yaran suka tashi suna faɗin dadi dadi sun san shi sosai idan ina kawo su wajen hajiya ziyara su yi ni Lafiya, Hajiya ta faɗa tana doka masa harara. Matar so take nuna min sosai domin Allah, ko bayan rabuwata da Kabiru bata fasa ba, nakan kawo mata ziyara mu jima muna tattaunawa. Ya dan so sakai yace Hajiya, dan Allah yau da yake bani dama na roki Nafisa yafiya, duk da ni mai laifi ne a wajenta, amma na sani ba za ta kasance cikin marasa yafiya ba. tace wato Kabiru ba za ka fita ba ko? Nafisa, na san kalmar hakuri ta yi kaɗan na goge irin tarin laifukan da nayi miki, amma dan Allah ki zamo mai afuwa akan wanda ya cutar da ke muddin yayi nadamar abin da ya aikata na yi murmushi na kalle shi na ce malam kabiru dukkan kalamanka gaskiya ne Bare ni ba na riƙe abubuwa, na yarda da dukkan abin da ya samu bawa yana cikin kundin ƙaddararsa ne, sai dai mu ce Allah ya yafe mana baki ɗaya, ya kuma kare iyalanmu. Amin, kin yafe min ɗin kenan? Na ce na yafe maka Kabiru. Hajiya sai ta miƙe tana cewa Nafisa bari na kawo miki dambu. Ɗazun nan na ji marmarinsa na yi kaɗan ashe ma rabanki ne, tana fita na mai da hankali na kan wayata, Nafisa, na gode sosai Allah ya saka da alkhairi, don Allah in babu laifi mu dan dinga gaisawa a waya. Tsam na dakata sannan na zuba masa ido na ce, na yafe maka Kabiru amma ba wai hakan yana nufin zan iya ci gaba da alaka da kai bane. Kalamin da na faɗa masa na ga alamun sun sanyaya jikinsa, sai ya ce to shi kenan na gode. Haka muka ɗan sha hira da Hajiya sannan muka fito. Amatullah kamar za ta yi kuka. Yarinyar tana da nutsuwa da hankali, san ba ta da hayaniya. Inda kace ta zauna nan za ta zauna, ko da kuwa za ta kwana a wajen ne. Nakan ɓata lokaci da yawa ina addu'ar Allah ya kare min ita don salahancinta ya yi yawa. Daga nan hanyar gidan Lubna muka ɗauka, shekarar ta uku da rabi da aure yanzu har ta yaye ɗanta. Da gudu su amna suka shiga suna faɗin anti. Ko na shiga tana tsaye a ƙofar kicin ta riƙe da ludayin miya da kuma ɗaurin ƙirji. Ban san me yake damun Lubna ba, amma san wani lokacin sai ka rantse daga riga ta fito. Tunda ta haihu ta susuce duk kwalliyar nan da gayanta ta watsar. Bata ko saurari su amna ba ta ja hannuna zuwa ɗaki Ta bar sa a nan falo, lafiya na faɗa cike da mamaki, wani irin kuka ne ta goce da shi mai taɓa zuciya, ta jima tana rerawa ina buga bayanta kafin na ɗaga ta na ce, me yake faruwa Libna, ya zaki ta sani a gaba kina kuka, ta ce wallahi anti, baki ga wulakancin da baban Adil yake yi min ba, yanzu ma wai aure zai ƙara. Na yi shiru ina duban ta, sannan na sauke ajiyar zuciya na ce, Libna fi sabilillahi ba dole ce zai ƙara aure ba, haihuwa ɗaya dubi yanda kika susuce, dubi kirjin fa, sai ka ce kin shayar da duniya wannan ai ba rayuwa bace kina mace babu kwalliya babu gayu duk ina kika yadda adan da kowa ya san ki da shi a baya Ta sun sunkuyar da kanta tana hawaye, na ci gaba da cewa yanzu fi sabilillahi yar shagwabar nan da kike yi masa a da yanzu kin daina yi ko? Haka ma kalaman soyayya, "Yaushe sharaban da ke yi masa text kice kina son shi. Shi ma ai baya yi min, ta faɗa tana kuka. Na ce mata ne fa suke buɗe mafi yawan hanyoyin baraka a gidan aurensu. Namiji mutum ne da aka halicce shi wanda yake son a bashi girma, a kuma riri tashi da girmama al'amarinsa. yanzu rikin watsar da shi ba dole shi ma ya watsar da ke ba? Kanta a ƙasa ta ce anti shi ne duk lokacin da ake zaman lafiya ba zai bar ni na yi bacci ba. Ya yi ta ƙaƙabe min kenan ni kuma ba na so. Na ce don me ba za ki so ba, don me za ki hana masa abin da Allah ya halitta masa. Sannan kuma in ya ce zai kara aure sai ki ga laifinsa. Ta ce anti, wallahi tallahi ba na so. Ni tun da na yi aure ban san wani daɗin aure ba, banda baƙar wahala babu abin da nake sha. Da mamaki nake kallanta. Na ce mata Lubuna, ko dai kina da infection ne? Ta ce a'a ba jin kaikayi. Ta ce ai ba kaikayi kaɗai ba ne matsalar. Nan na dinga ba ta shawarwari tare da yi mata alƙawarin in insha Allah zan yi wa Hajiya Fatima magana domin ta har haɗo miki abubuwa. kamar ta yi kuka ta ce anti na gode sosai Allah ya saka miki da alkhairi na ce amma da kika haihu mominki bata baki komai ba Na faɗa cike da mamaki, ta ce to kin san su ‘yan boko ne, cewa ta yi kawai wai na dinga shan kayan marmari za su taimaka min. A nan take ta kira Hajiya Fatima ta farfaɗa mata dukkan abubuwan da take so, sanin ta ce ‘yarka ce take so a haɗawa, don Allah a yi mata haɗin gaske domin aure mijinta zai ƙara. Ta ce ki damu aikin san yanayin kaya na. Godiya na yi mata sosai tare da cewa zan tura mata kuɗin nata. Libna ta ce anti ki bani lambar ta nima na ajiye don Allah. Nan na bata lambar na ce ta samu guri ta ajiye ta domin kayanta suna da inganci sosai ko da tana bukata wani lokacin ba sai ta neme ni ba kawai ta kira ta. Ta ce Allah ya saka da alkhairi Ban san da wani baki zan miki godiya ba anti. Lubuna, ki kula da kwalliya da tsafta. Kin gani na miki abin da zan iya. Ki kyautata mu'amalar ki da mijinki. Miji dan kwai ne riri tashi ake yi. Ni ma kin ga dace ne kawai ban yi ba, amma na yi bakin kokari na Allah shaida ne. Ke kuma mijinki daidai gwargwado ba mutumin banza bane. Don haka duk wata baraka sai ki yi kokarin toshe ta. Tace insha Allah anti zan yi kokarin hakan. Daga haka muka wuce gida har lokacin an yi sallar isha'i. Haka rayuwa ta ci gaba da tafiya Rayuwa nake cikin kwanciyar hankali a gida, sosai kuɗi suke shigo min na ban mamaki, wanda hakan ya sanya da dukiyata na saka yayan mintari ya buɗe min Islamiyya babba, na zuba manyan malamai, mahaddata alƙur'ani suna koyarwa ni ma kuma nakan shiga na koyar da alƙur'ani a kullum sosai na samu farin ciki da kwanciyar hankali rayuwa nake yi kamar kowa duk da lokuta da dama mutane kan min kallon dukiya da Allah ya hore min ce ta hana ni zaman aure irin tunanin wasu mutanen kenan wanda bayani bai isa ya sanya su gamsu ba Sai dai ban bari maganganunsu sun yi tasirin da za su yi min illa a zuciyata ba. Na yadda ƙaddarar mutum ba a hannunsa take ba, amma yadda zuciyata ta bushe babu wata soyayya da take burge ni, face soyayyar aljanna, wanda shine yasa na dukufa nake neman ta da dukiya da gangar jikina. Duk da aure tsani ne na zuwa cikinta da sauƙi, idan ka yi biyayya, amma dan ta in ba kaddarar ubangiji ba na gama aure bayan shekaru tara gaba ɗaya gidan namu cike yake da madaukakin farin ciki musamman ni da abin ya haɗe mun biyu yau nake kai Amutulla ɗakin aurenta ta samu wani matashi mai tarin ilimin addini kamar ta ta bangaren su amna da amra kuwa sun shiga musabaka ta izo ashirin ta ƙasa baki ɗaya amra ta yi na ɗaya yayin da amna ta zo na hudu Ina cike da farin ciki har mutane na ta tsokana ta. Ina awar da ɗiyata ta fari ina nuna murna haka babu kawaici. Sai dai dole na yi murna har na kasa ɓoyewa don ban yi zaton zan zo wannan mataki ba duba da katotan ƙalubalen da nake hangensa. Sai ga shi buwayi gagara misali ya sa halemin komai na ga auren Amatulla ɓangaren sa amna ma da alama za ta yi kyau don bahaushe ya ce juma'ar da za ta yi kyau tun daga laraba ake gane ta. Rayuwar a koda yaushe a ko'ina cike take da tarin ƙalubale ban yarda akwai wani abu wai shi da mamman farin ciki ba. Tunda akwai mutuwa da ta ɗauke min Anna, akwai cuta da jarrabawa a kowanne shafin rayuwa. Sai dai bawa a kowace safiya ba zai rasa farin ciki da abin godiya ga Allah ba, duba da ni'imomin Ubangiji da suke da baibaye shi. Mi sauraro, anan muka kawo ƙarshen wannan littafi mai taken na gama auren. Kuma kamar yadda marubuciyar ta ce wannan labarin ba ƙirƙirarren labari ba ne, labari ne na gaskiya wanda ya faru a zahiri. Da fatan Allah ya haɗa mataye da mazaje na gari, su ko mazajen masu masu irin halayyar Kabiru da Sammani Ubangiji ya shirye su, mataye masu halayyar Farida Ubangiji Allah ya shirye su, Allah ya shirye mu baki ɗaya ya yafe mana kurakuranmu na fili da na baɗini, Godiya ta musamman ga dukkan waɗanda suka bibi wannan labari tun daga farkon sa zuwa yau da muka kawo ƙarshen sa. Fatan kun ji daɗin yadda wannan labari ya zo muku kuma za ku yi amfani da darussan da ke cikin sa. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar wannan shirin musamman Mustapha Abdulrahman da kuma Khadija Bashir da Bai. Zainab mai agogo nake cewa sai mun sake kasancewa a cikin wani labarin na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. A so ilimi yana da daɗi, to kar mu bari shirin ga ya wuce mu muradin zuciya. na YouTube Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani Ilimantarwa da fadakarwa da nishadi a wai ta yi